Sannunku, na Isa Abba Adamu. Ba za ta yiwu a ce ga ainihin yawan harsunan da ake magana da su ba a duk faɗin duniyar nan. Yawancin masana sun yi amannar cewa akwai harsuna dubu hudu ko dubu biyar da ake amfani da su a halin yanzu, amma idan aka haɗa da rukunoni daban-daban na harsunan, to sun zarta dubu ashirin. Hausa dai akasari ana amfani da ita ne a wasu sassan Najeriya da Nijar da Ghana da Chadi da kuma Kamaru. Ɗaya, biyu, uku, huɗu, biyar, shida, bakwai, takwas, tara, goma. Litinin, Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a, Asabar, Lahadi. Sannunku, sai an jima